Kara ta dubu biyu da ishirin da shida a ci gaba da tasirin alkur'ani mai girma da muke cikin tasirin ayoyin suwata kai, wannan ne tasiri na sha tara a ƙarƙashin muƙaddima da muke matasirin bana ke bayani dangane da haɗarin jahilci da ka fada hadarin jahilci gara ka tsinci kanka a hadarin jirgin sama ko jirgin ƙasa ko duk wani abu wanda yake tattare da bala'i da zai iya sa ka rasa rayuwanka ko ka rasa dukiyanka ko wata gaba daga cikin gaɓoɓin jikinka ka rasa su don komi ba filin jahilci idan ya ma kamun kazon koko ba inda zai bar ka sai ya tura ka gidan wuta a tabbatar da wannan saboda annabin addinin da ilimi ya yi ilimi ya karantar ilimi ya bar mana magada daga wani duk mutumin da ya ɗauki wani abu saɓanin wannan to ka tabbatar da cewa ya ɗauki wani kaso wanda ba zai zama mai mafita gare shi ba Allah madaukin sarki ya A cikin bayanan da malam yake gabatar mana dangane da haɗarin jahilci ya ba mu labarin faɗin Allah madaukakin sarki fi shani Musa wa qaumihi ina wasala bihim al-jahl ila an talabu min Musa an yansiba lahum ilahan mutanen annabi Musa a lokacin da Allah madaukakin sarki ya tsiratar da su daga fitina da hadarin Fir'auna suka taka tudun tsira a lokacin ne suke yi wuf suka faɗi wannan maganar cewa to su ma a samu masa abin bauta don kun sai don a lokacin da suke kan hanyar wuce wannan gaban tekun to sun ga wasu mutane suna bautan wata magarya. shi da su ma sai suka nemi a sanya masu irin wannan abun bauta don neman albarka domin kamun kafa sauran abubuwa dai da a yau ake yi na bidiyo'i da shirkiya wanda shari'ar musulunci ta hannu to ne annabi Musa ya maida masu da martani kamar yadda Allah madaukin sarki ba mu labarin nariyar tun daga farkon su ce qalu ya Musa Allah na ilahan suka ce ya Musa ka sanya ya mu abun bauta kama lahum aliha mun yanda waɗannan mutane muka tadda su da nasu abun bautan kaga ana raba su da kiwon da zuɗa za aka hallaka fir'auna saboda shirka amma yanzu kuma sun ce su ma a sa masa abin bauta qala innakum qaumun tajhalun nan mu za ce kai an yi mutane jahili ko a wannan a'a kun gano wannan da kyau jama'a ya sa mutumin da bai koshi da ilimi ba duk mutumin da bai yadda ya je makaranta ya nemi sani ba to hadarin da zai rika tsintan kanshi a ciki kenan daga wannan matsalan sai wancan sai an zo ana mai san barka ana taya shi murna alhamdulillah wani fa an samu wallahi ana kwankwasa shi to sai ga ashe jiya yau a can an gyara nan ya barke can me yasa jahilci amma kana zuwa makaranta alhamdulillah ya zama kana da immunity dangane da fadawa irin wannan musibu da waɗannan bala'o'i za ka ta samun yanayi mai kyau da Allah madaukakin sarki zai raba ka da fitina na abin da ya shafi jahilci Allah madaukakin sarki ya raba mu da fitinan jahilci وقد دخل رجل على ربيعة بن عبد الرحمن فوجده يبكي wani mutum ne ya shiga wajen wani babban malami da yake ce mashi rabi'a dan abdurrahman yana shiga sai ya samu ta zaune yana ta rusa kuka faƙala lahu ma ya rike wannan mutum sai ya tambayi malam rabi'a cewa ana gafarta malam me yasa ka kuka ne warta ali tambayin ma sai ta ƙara zura kuka an gano wannan da kyau madadin kukan yi ƙasa sai kuka ma ya ƙara sama wa ƙara lahu sai mutumin ya ce ma malam rabi'a a musibatun dakhalat alayka wata musiba ne ta same ka mutuwa aka yi mata dukiyan ka karasa wani naka ne ya bata ba ka da lafiya ne ko ko menene ya faru faƙala la sai malar ya ce ba ɗai ɗaugon biyu ba abin da ya faru cikin waɗannan masibobi wanda suke taɓa rayuwar duniya walakin sai dai matsalan istafti malla ilmala abin da ya sa ni kuka waɗanda ba su da ilimi ne na ga sun shiga al'amarin fatuwa jahilai sun suri rigan malamai sun sa sun tsaye da ba da fatawa da jahilci wazahara fil islami amrun azimun wannan ya bayyana al'amari babba na tafai a cikin al'amarin addini musibobi suke ta faruwa iri-iri na bidiyoyi da son zuciya sakamakon fatawan jahilai a cikin addini maƙalar rabi'a fi shanu juhal malar rabi'a sai bayani dangane da matsala وشأن الجاهلي حين ينتزمون الناس يتزم lokacin da ya lura irin waɗannan jahilai su ne suka lazumci mutane kuma malamai aka fi ƙarfinsu jama'a suka rungumi irin waɗannan jahilai a matsayin malamai ويخرجونهم بفتاواهم عن الحق suka rika raba mutane da waɗannan mugayen fatoyinsu daga da'iran gaskiya ƙala da malar rabi'a ya lura irin abin da jahilci ya kai ga al'umman annabi a wannan lokaci sai ce Wani ولبعض man يفتي a huna wallahi kun ga irin waɗannan masu fata wannan da karambanin malanta sun shigo cikin harkan ba su da ƙwarewa da gogewa a haƙo da sijinin min nina sarra su suka fi cancantan a garkame su a gidan yari sama da ɓarayi ma kamata ya aje gidan yari duk a fitar da ɓarayin kaji ɓarayin waya 'yan sane da duk wani ƙaramin ɓarawo a ɗibo irin waɗannan jabin malamai 'yan bumburutun malanta a cusa su a gidan yari su mai gurbin waɗancan domin waɗannan satan kayan duniya suke yi akwai yiwuwan allah maɗaukin sarki ya mai dama irin ko wanda ya fi shi to kuma waɗannan imani suke sata daga lokacin da kai asarar shi babu ran da zai dawo maka jawabin gano wannan da kyau waɗannan za a sa ka take shi ne a gidan duniya su kuma waɗannan duka za su haɗa maka yasa a sa su a yari a sa su a turu a kawo mari a ƙunƙume su shi ya fi dacewa da su da abarsa suna Allah suna walwala a bayan ƙasa Allah maɗauki sarki ya sauwa wa hajatun nasu ila ilmi wa tazkiri bihi Malam ce bukatan buƙatan da mutane suke da na karantar da su ilimi a riƙa tunatar da su da yi masu wa'azi kullum kullum خاصة علم التوحيد الذي يتوقف عليه نجاة العبد يوم القيامة musamman ilimin tauhidi wanda da shi ne ake tabbatar da bawa zai samu tsira a ranar lahira a shaddumin hajjatihin ilatta'an yau shara sun fi bukatan wannan akan abinci da abin sha layi a zauna a karantar da al'umma ya fi a raba masu ruwa a raba masu abinci a karantar da su tauhiri ya fi numfashin da suke yi mun gano wannan da kyau ku ka ƙare rayuwa kana jin daɗi tsaf kana isa lahira babu tauhidi ka shiga uku ka mutu yanzu da tauhidi kana isa lahira to ko an manya a can jama mun gano wannan da kyau ku isa a karantar da mutane a ɗauki nauyin malamai su shiga lungu da saƙo birni da ƙauye su karantar a yaɗa karantarwa a gidajen rediyoyi daban-daban da talabijin da kafofin yada bayanai na zamani don alheri ya taima kowa ya fi sosan gaske a kawo masa tallafin jeron kunu ko shinkafan kaza ko wani abu na amfani na yau da kullum ina fatan mun gano wannan da shi amma da aka bar mutane da jahilci da su kuma wannan suke so ba wancan din ba to tunda an gane ga abin da suke so kuma an gano abin da ya kamata su so ba su so shi ba da sai haɗa masu biyu mun gano wannan da kyau ko a ba su kayan abinci sannan kuma a tada malamai su karantar da an taimake su a nuna masa tauhidi a nuna masa san Allah a koran musu jahilci a ƙulla kyakkyawan alaƙansu da mahalicinsu wannan shine abin da ya fi dacewa da su bi rajila rajula yahtaju ila tsa'ani wa sharabi fil mai marra aw marratayn domin mutum a yi ne yakan buƙaci abinci sau ɗaya ko sau in ka ci abinci sau za ka rayu da ƙila wani inda ya saba da ce ce ga labaita kafin yammaci wani ya samu sau biyu shi masha Allah an gano wannan da kyau ko zai iya rayuwa da shi wa hajatuhu ila ilmi bi adadi anfasihi amma shi ko ilimi ana da buƙatar shi ne gwargwadon numfashinka numfashi nawa kai daga tashinka daga bacci zuwa yanzu waka ake son adadin numfashi adadin ilimi an gano nan da kyau ku domin a kowane second kana buƙatar ka san wani abu na addinin ka. wani abu na rayuwanka yadda za ka rayu cikin aminci ka bi Allah cikin tsafta da tsari al'umma nan kuna fahimtar wannan irin yabin wasa ne tun da Allah madaukin sarki ya duniya akwai masu kirki da alheri da kyautan malamai da Allah an kasan wani faɗa in kasan wani ka gaya mu yau mutane abin da suka saba kuma suka sa su. ai mai kyauta mai alheri shine mai ba su kudi wanda ba kudi zai ba su ba su ba su kididdige shi a matsayin wanda ya zo masu da wani alheri ya zo masu da wani abin bajinta ya zo da wani abin da ya kamata ya san kaho al'umma sun lalace Allah shi ke malai ce an an ibn <clears throat> wa bi Musa radiyallahu anhu ma قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن بين يدي الساعة أياما نبي شكونغا كافين قيامة تتايا وقوس قانكا جزاء ينزل فيها الجهل قانكا نسو كان جاهلتي عند كسن جراجي سنة sako sojojin lema waka jahilci zai ta alkafara yana ambaliyan an wa mutane yadda kaga ana zubar da snow yadda kaga ana yayyafa ruwa daga sama to haka jahilci zai ta sauka a cikin waɗannan kwanukan a cikin kwanukan kuma wa yarfa'u fiha al-ilm ya ɗauki ilimi wa yakturu fiha al-haraj sai kuma kashe-kashe ya yawa an gano wannan an saukar da jahilci an ɗauke ilimi kashe-kashe ya yawa an kusa an kama hanya mun fara jin motsin lokacin na duk wani malamin arziki in ya tafi <clears throat> ana iya mai gurbin shi na'am ni ina son tambaye ku da Allah tun bayan tafiyan su don fodiyo an ƙara mai su don fodiyo na'am ko ko wani malami da aka yi kamar Abdullahi Gondo Muhammad Bello akwai kamar na na Asma'u da aka yi ta zo wa’ir irin malam abubakar gumi an samar da wani malami irin malam jafar ko malam albani ko da ta ahmad biyu eh ko wani malami da aka samar bayan mutuwan ashek imam abubakar ikara jama'a <clears throat> in za mu nutsu mu koma ga Allah matsin mu matsin mu koma ga Allah Allah yana ta kwashe malamai yana bar mu da yan albigi sannan <clears throat> malaman da suke saura suke nuna mana Allah suke nuna mana hanyar tsira ya sami yaro kankani jahili ajiri sai ɗauko hoton ya kashe a social media yana zagi da cin mutunci wasu sun faɗa abin da baya su babu abin ta kai ci da abin tar da Allah wadai sai ga mutane suna ta kame ana jinjina mashi wannan sai ƙara mai kare gobe sai ƙara ɗauko wani malamin jibi ya ƙara ɗauko wani malamin haka haka ai malamin da ya kuskure Allah ka kai haske da gafaran ka cikin kabarin Malam Ahmad Usman Kauru yace to he jahiliya aka yi gane malamin kuskure kai ya ka gane kana jahili bainaka wa bainahu bawnun ba'id kuna da tazara kaman gabas da yamma ya za gane kuskuren malami an ga maka surutu ne sai ƙwaƙwalwanka fa akwai alamun hauka a cikinta sai sa iyayenmu na da Allah ka masa albarka Allah ka sa sa albarka Allah ka zauna da kansu lafiya wace shari'a saɓanin hankali abin da zuciyarsu da tunaninsu ke masu gizo yake ridin su za ya kamata ce za ya kamata ya sai ga malamai sun faɗi wani abu saɓanin wannan an gano wannan madadin sai a takin malaman sai suka kawo wannan sallan magana suka ce shari'a saɓanin hankali hagin sun girmama malami sun girmama ilimi sun girmama shari'a kenan hankalinsu ne ya laifi ya saba ma ne shari'a amma yanzu fa malami ne kawai za a zo na so yaro dinga an ne a sharwa ya faɗa abin da baya mun fara gidan lokacin da ake saukar da jahilci ga malaman Allah suna ta tafiya a shaka shi ga shi nan sai wanda ka gani haka kawai sai bature ya hau jirgin sama ya je dinga yayyafa ba mai a asibitoci a kasuwanni yana karya gadoji gidajen kwanukan mutane a haka ma sai a ce an mai yin da yayi an gano wannan da kyau ko shaida ne muna zaune kalau wasu mutane da muka haɗa gidan haya suka je suka gayyato babban yaya ya dinga harbo mana nukiliya kun fahimci wannan da kyau ku wayo Allah ana kashe wayo Allah ana kashe kuma 'yan ƙasan ne suka rubuta mu yaya cewa a kawo wasu agaji ga musulmi nan suna masu kisan kiyashi shi kuma ga kawai ya ɗauko nukiliya ku yi haƙuri ne magana da yaren mutanen ƙauye da ba je makaranta ba ba su san drum ba ba su san missile ba ba su san bomb ba me suka sani nukiliya ce masu nukiliya malam mun gano wannan da kyau ku to har kawai kashe mutane ba su ba su gani ba bandit yi boko haram yi da sunan siyasa a yi da sunan kaza a yi ba biyar ba da biyu kawacin waya a yi wani yaro an ce wai yana yawan tashin wani sallan asuba ya burba mai wuka ya kashe shi daga bashin naira ɗari a kisan sai matan can na kano da 'ya'yanta ba gaira ba dalili aka shiga haɗakin aurenta aka kashe ta kashe mata iyali bisa abin ta kai ci abin tar da Allah wadai waɗannan abubuwan madadin mu suna faruwa inugu da a nan bara, eh wai a birnin kano ba abin da ke cin da yake wannan na rantsu da Allah kanawa mai kuke son kuma da ni duk wani rashin mutunci kano tsakani da Allah ku neman matasan nan sana'a wallahi ku nema musu sana'a ku zaunar da malamai ka karantar da su addini wallahi ko kuma ku mai da su inda suka fito Allah madaukakin sarki ya sa mu dace zamul jahal wa dhikru ba'd ma qila fihi a wannan gaba za mu magana dangane da irin yanda aka zarga aka soka aka yi digidigi da jahilci Ina idan aka digidigi da jahilci an yi da jahili A gano wannan aljahalu huwa akbaru da kama kala ba'adu sana wanda da shi magabata ya ce jahilci shine cuta wanda ya fi kowane irin cuta balbalin bala'i ma asallaha bi zambin aqbahu min al-jahal ba taba saban Allah da laifin da yake jahilci muni ba mun gano ne babu mara kunya mara mutunci hatsabibi da ya fito na fito da Allah irin jahili kuna fahimtar wannan duk wani abin rashin mutunci da ga an yi ko to jahilci ne ya jagoranci shi in ga jingine abin da ya shafi son zuci kisa ba taba saban Allah madaukakin sarki ma usiyallahu bi dhanbin aqbahu min al-jahl ba taba ma Allah laifi da wani aiki mafi muni irin jahilci ba sai san kamar matanka da jahilci ta shiga uku hannun Allah in kika zauna da jahilci kin shiga uku wurin Allah haka kai san haka yayanka haka ka haka abokanka duk wanda zaka kira ya rabo da daga unguwan jahilci zuwa ga unguwan ilimi aiki ya same ka lalle ka ta wannan an fahimci da kyau kuma sana'a ta malanta na koran jahilci da tabbatar da ilimi kuma kada wanda ya tsanan dama ko wanda zai yaba mushi ta ce waje kullum kana nuna mutane alheri su ba sa gani dama ba za su yi ba sai ne kake yaudarar kanka an bai ce wannan da kyau ko sai ke yaudarar kanka ba wani maganin ka ce wasu gode ko su yaba dama zagi ba su ba su sake daga asalinsu ba kai ne kake son su bar asalinsu to da matsala ko ka ci gaba da aikinka da bi ma tu'ma wa qila lil imam sahal an ce ma malam sahal ya aba muhammad ayi shay'in aqabahu min al jahl An gafarta malam wai wani abu ne yafi jahilci muni qala yace al jahl bil jahl ila sadaqta لأنه يسد باب العلم بالكلية هاي jahilci ogani duk wani ilimi toshewa yake inda ka zama jahili to zuwa yake yana samu ka red block ya raba ka da alkur'ani ya sa red block ya raba ka da sunna ya jefa red block ya raba ka da fatoyin malaman musulunci baki ɗaya ya mace malamai karɓar jihohinsu to jahilci ya kai jahilci kun gano wannan kaga duk wani alherin da zai zo daga Allah banda kai duk wani alherin da zai zo daga ma'aiki banda kai duk alherin da ke tare da malami banda kai mun gane isa in ka zauna da jahilci ba ka Allah ba ka ba Allah ba ka ba manzon Allah an fahimci wannan da kyau ko wa fil jahali قبل الموت موت mausun aka faɗa dangane da jahilci cewa shi jahili ba kafin ajalin shi ya mutu ya zo ya mutu shi fa ya mutu tinki wa ajsamuhum qabla al-qubur qubur jikin jahili tun kafin a sa shi a kabari ya fara riɓewa Allah ka gafarta mana albani na yace bakinka na warin jahilci mun gano wannan da kyau ku kawai mutum ya zai buɗe baki yana magana daidin warin jahilci da yake fitowa ana jikin ne ya riɓe kafa sai shi ɗabar a ji manyan malamai ko wa arwahu fi wahshatin min jisumihim wa laysa lahum hatta nushuru nushuru yake rayukansu suna cikin duɗani a cikin jikunansu shi jahili kullum cewa yake buga shi ake kaman ƙwallo malaman nan wai ina za ku kai mu wannan filin wannan filin ta ce jahili ne mun gano wannan da kyau ku yi shi kuma babu ranar da jahili zai farka ya amfani kan shi amfanar har a tashin tsiyama ba ko ceto ba za a ba jahili a ranar ko na iyayen ko na yayin shi ta kan shi yake yi mun gano wannan da kyau wal jahlu da'un qatilun wa shafa'uhu amrani yace kun ga jahilci to cuta ne mai kisa abu biyu ne maganin shi fit tarkibi muttafaqa muttafaqani نص من القرآن أو من سنة وتديب ذاك العالم الرباني ko dai ka zauna da so karanta da zo Qur'ani to shine malaman da suke da wasu kwanuka da aka ware tsakanin magarama da isha'i wani yi bayan la'asar wasu su yi da asuba wasu bayan isha'i can a ji a zauna ta karantar da mutane addini su ko mutane sun ƙi ba za su yi su zauna su koya ba sam wani ya ce malam wai me yasa idan aka yi sallar jana'iza a yi a yi mutane su iya gyara sahu ba za su yi ba na ce ƙarancin masu zuwa makaranta ne a cikinsu kun mutum goma ne suke zuwa makaranta kun an yi mutuwa waɗanda za su zo sallan jana'iza sun kai dubu to goma za su yi a wafawarin ɗin dubu ne ba yi ba kai da ka ce a gyara sai ga kawai duk ido yayo kanka kamar ka zo musu da bakon abu ba san shi ba ba su zuwa makaranta hudu ba ake yi daga mutane sun koma gefe suna ta surutu duk nasoshin da ke magana kan mutumin da ake huduban juma'a ke magana bai da juma'a ba su kasan shi ba so da safi ke da wallahi ba sani so kana ganin rai ne a cikin jikinsu matan tuni suka mutu kana ganin da suna raye ne amma a kabari suke aljahiluna mauta qabla mautihim su jahili sun mutu kafin mutuwarsu al’alimuna na wa'in matu fa a haya'u su malame ko sun muda suna ne <clears throat> ko ka ƙi ko za su sai an karanta ihya'u suna wa'in masu gida nawa ko kana so ko ba ka so sai an kanta da rajul azhari ila amin qur'an nawa kana kwance kana ƙiyayya za ka ji an kunna karatun malam jafar da malam albani sai ya iya wa in ma tufa a haya'u kun gano wannan da kyau ku fal jahalu da'un jama'a jahilci fa cuta ne وكفى بالعلم حسنا أن يفرج به من ينسب wa وإن لم يكن من أهله shi ilimi shi ke kawo da jahilci ko da jahilin ya rajista a makarantar da ake koyar da ilimi in dai zai taimaka ya rika wurare, to za a raba shi da wannan goma وكفى بالجهل قبحا أن يتبرأ منه من هو فيه جماعة يا إسا جاهل كي زما أبن تر da Allah wadai shi kanshi jahilin bai san a ce jahili sai za ƙulta li ahadin laysa bi alimin da za ka ce ma wani wanda ba malami ba innaka alimun kai malami ne zai zai ji daɗi ala malam <laughs> zai ji daɗi a rai fa innahu farin ciki a ce ne malami wa iza qulta lil jahili innaka jahil da zaka ce ma jahili kai jahili fa innahu yahzunu min zalika ma annahu jahil farin ciki zai har ma kila ya kwaba riga ku alhali ko mene ne jahilin ne shi ɗin shi ɗin ne gano na da ko da za a ga talaka fodo ka ce mashi <laughs> alhaji an bidiyo ya ce wani kuma wulaƙinci ɗin ta ne haka ne don ya san ba na shi ba ne amma da za ka zo kawai sunan mutum ka sani ka kira shi kura ba ka ce mashi malam wana ba sai zini sai ji babu daɗi an gano wannan da kyau ko yasa musamman muke ci yasa malamai suka ce kafabil ilmi sharafa ya ishi ilimi ɗaukaka ya yafraha bihi man yunsabu ilayhi wa tasharrafu bihi wa in lam yakun min ahlihi ilimi ya ishi ya zama abun ɗaukaka ya samu daraja har ma wanda bai da alaƙa da ilimin yakan shiga rigar masu ilimi ya samu daraja wa Yahali bil jahali qubhan an yatabarra minhu man fihi wa yahzun idan tasawda na fadila na suba ilimi shi ne jahilci ma bai a danganta shi zuwa ga shi to ga wannan da ya ga kalle ka shi ya shi ya zo na ba haka ne amma ko yake ka faɗa ka ba ala gafar ta ba lord domin ilimin da ka ba ilimin da ya ce mashi ala gafar ta ma da'iman ahlul ma'asi <clears throat> yusammawna bil jahl billahi azza wa jalla yawa masu laifi fa in iskan gari ana kiransu da waɗanda ba san Allah ba kama kala ibrahim khalil kuma yadda annabi ibrahim ya ce kul ka gaya masu a fagayar lahi ta ni a abu da ayyuhal jahilu yanzu ko jahilai so kuke ku ce in bauta ma wani allah Sun bi umarnin wani wanda ba allah ina wanda ke ci aka saba ma allah sai tsaye na kira zuwa ga jahilci shi yaran da ke shaye-shaye da fasikanci da rashin mutunci Dan Allah ya su. ba jahili ne <clears throat> na wanda na gina social media mutane suna kallo suna ta dariya yi kuma abin ya sa na tafe jangul ne Yarya kuɗi dubu goma sai shi karanta man sosin nasiru na ba su kyauta har ya gama tattauna da mutum goma sha biyar a inda waɗannan gayo suke taruwa ba wanda ya san ma mece ce suratul nasr ballantana ya karanta da ya gama suka faɗi wannan jarabawan farko sai ya ce masu duk wanda ya karanta min iza ja a nasarar lahi zuwa ƙarshe zan ba shi dubu ishirin ba wanda ya iya karanta ta zuwa ƙarshe ba wanda ya iya karanta ta daidai ya rage farashin kuɗi ya rage farashin tambaya ya ce duk wanda ya karanta ulhuwar lahu daidai ko falaki daidai ko nasu daidai abinda ake so ka ɗauki ɗaya daga cikin surorin ka karanta daidai tsara dubu goma babu ‘ya'yan musulmi yasa ga shi da ƙwaya na sha za mamaki in ya cire makami ya ce ba ni abin ga kowane kashe ka za mamaki in kana tafiya ya ɗauki guduma ya rusa ma a caɓa zai ya ɓace mashin ɗin shi zai da dubu saba'in za ka yi mamaki asara biyu shi dai bai fita daga talaucin da ya sa ya kisan kai ba kuma ya ɓata da Allah a ranar lahira Allah ya <clears throat> al'ilmu kun ga ilimi wata bishiya ce mai kawa wani hasana ya'ayanta kuma su ne lada kenan duk mutumin da yake da ilimi ilimi zai mai kwalliya haka ne ilimi zai mai ado sannan kullum ya rika ganin abubuwan da zai aikata da zai samu lada ya samu tsira a wurin Allah sannan lokaci ɗaya kuma duk waɗanda suke tare da shi su ma suna samun wannan alkhairan gano isa ilimi yana sa mutum kwalliya da abu ko na abu kai mara kyau sai a ci habawa da kai ma'usa ne haka ne ko ga ustaz lalla kika ba mu sallah amma yanzu haka gaya. an zo masallaci za a yi sallah za a ɗan iskan gari a ci mashi <laughs> ga kama masalla ko uwar shi ta mutu ba za a sashi wal jahalu shi ko jahilci shajaratul qaba'ih bishiyar mugayen ayyuka ne wa sayyi'at duk wani aikin laifi ya ƙare a gindin jahili sawan <clears throat> والناس متفاوتون في الجهل كما هم متفاوتون في العلم su mutane dangane da kasansu a jahilci sun sha bambam mataki-mataki ne daga lowa zuwa ofa shi jahili na ƙasa za a ga tsayatakin shi da ke jahilin tsakiya jahilin tsakiya kuma bai cimma jahili uga ba haka ne kamar da malamai suke hawa-hawa Ba jahilun bi layi wa sifatihi wa jahilun bi dinihi wa shar'ihi wa jahilun bi qada'ihi wa ƙadarihi wa hum mutafawatuna fil bi zalika wa mustaqillun wa Ku zai hila haka ne ke akwai da shi bai san wa sifat musa kuma yake shi sa cin tasiri ya rika magana kan suna da sufofin Allah don a koyar da kai karfi daga wannan jahilci Wai jahilin da malama sun addini da sharan Allah ba karfata ana tafsiri da an koya mai wannan fahimtar da shi akwai jahilin da bai san me ake ce dara ba yanzu kana jin kalmomin jahilci da yawa ɗan mata da yara sai su dinga yin abubuwa na asha abubuwa na sar da Allah wadai jefa kansa cikin da dama da da na sani abubuwa iri-iri ana magana ta ce ya kaddaran ta ne haka ne ba su ma sun ne yake ce mai kaddara an gabatar da wani matsiyaci ya ja wani ɓalla 'yan sanda suna gabatar da shi ga 'yan jarida Ina buɗe baki sai ce wannan kaddaran shi ce gaskiya ne hukuncin da za a maka shi ma ya zama kaddara musamman da yake ce na kaddara to sai an fahimtar da su ne yake ce ma alqada'u wal qada mun gano wal jahlu shajaratun khabithatu tasmuru kullu sharr mun ga yake bishiya ce mai mugayen ƴaƴa da take fitar da farai na sharri wa bala'un wa qabihun duk wani musiba da bala'i da balbali الله لجزائه والعلم شجرة طيبة تثمر كل خير وبركة ومليح كل يكمع البركة لي لإمامي الخيرين لكي الألو متاني كوتكو إلا والجاهل تونقوم بيتوان نشي جاهل يضر نفسه كل شو تنكشي ويضر غيره كمينة في تونغونيش wal alimu yanfa'u nafsa shi malami yana amfani da kai shi wa yanfa'u ghayra yana amfani da wani shi idan ka je ka samu jahilai sun zauna a su suna hira ban da zuga su ba abin da suke yi in gano ban da zuga dunan ba abin da suke yi irin abubuwan da jahilai suke a wajen hiyararsu malamai suna wannan abu ba su yi ba Allah shi kyauta malai ce fal'alim wal jahil la yastawiyani na amal isa da malami da jahili wajen ayyukan su ma ba sa daidaituwa wala yi fil jaza an je lahira ma sakamakon ba iri ɗaya ne. wala yastawiyani fil qimati inda La. kiman jahili da malami ba ɗaya yake a wurin Allah wa inda na haka wajen mutane ba ga mutane a unguwa sun isa rasu ba su da alaƙa da ilimi ko kuma ana girmama malamai kuma abin za su yake musu mun gano ko na taɓa gaya ma. na ce kana jin haushin darajar da Allah ya ba malamai ba zagin da za su yi ba ba ƙoƙarin ɓata musu suna za su yi ba ba ƙoƙarin kore mutane daga gare su za su yi ba a komawa za ka yi rigen da suka samu ka samu ta ka zama malami kuma ka yi don Allah in kana so ka zama irin su to sai ka zama in kuwa hasada ka sa kana ƙoƙarin ka ɓata saboda hasadar ka to sake za ka zama an gano wannan da kyau kila ba ma shi a unguwanku ne ba ka san a gansu da daraja kana tafiya wani garin sai gaba unguwa ba gari guda suna ganin shi da mutunci da daraja lokacin ta takaici da bala'i sai zai ci ka karfe inda za kuna fahimtar wannan yasa ya ce amman huwa qanitun ana al layl sajidun wa qa'ima ga wanda yake miƙewa cikin dare yana sallah ya hazaru al'ashara zuciyar shi ta cike ce da tsoro <clears throat> na abin da zai faru a ranar lahira wa yarju rahmatar rabbi kuma yana fatan samun rahaman Allah hal kul ka ce hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun shin da wanda ya sani da wanda bai sani za su tsaya inna ma yatazakkaru ulul albab na jahilai suna ta cikin dare ke wannan na ruwan shi yana kwanciya waya zai dauko yana daddannawa sai ya labai ta gaba daya da kwanta ya raba dare zai je yana hira da ƙarfi haƙƙin iyali ma bai san da zai je ya zauna ko da ba zai ce masa komi ba da ganin duhun shi a gida ba zai yi ba su ka faɗa sai cewa zo shan iska ne to su wata iska ka bar masa a gidan su sha Allah ya hana gara bayan sallar isha mala ya ce wa ya tsamunar jihar ila kismai malamai sun kasarta jahilci gida biyu ismin murakkabin wa ismin basir في جاهلي مركب في جاهلي بسيئي تو بركز دك دين كاكي دك زمان الجعل البسيط اي يجهل الإنسان لا يدري ولكن يدري أنه لا يدري shi jahili ba su iya fito in سندي iya kun gano wani da ko ya yarda shi ba da ba ne almajiri ne yuqalu lahu masalan ma hukumu tayammu da za ka samu jahili ba basiri ka ce me hukuncin taimama sai qulu la adri abin da zai ce ne ban sani ba hadha yusammunahu jahlun basitun wannan shi ke mai jahili kutuk wa na lakinnahu jahalun basitin da jahalun murakkab kun gano wannan shi kuma jahili murakkabi huwa an yajhala al-insan shine mutum zai ilimin abu sam walakinahu yajhalu annahu la yajhalu da shi ba zai san shi jahili bane gano wannan da kyau ko huwa jahil walakin inda nafsihi wa huwa alim amma a karan kan shi bai na mutum shi kallon malami ne fa alu masala. haka sai mai tambaya a ce rajulun safara li muddati asharata ayyami mutum ne da tafiyan kwana goma hallahu haqqul qasar in zai yin qasaru aw laysa lahu haqqul qasar ko ko ba zai qasaru ba sai kula sai ce laysa lahu haqqul qasar ba zai qasaru ba kwana goma mutum ne tafiya zai iya wata shida yana kasar misali ya ce ba zai yi ba hukumun sarƙiyatul mar'ati da waje ya da shi ne hukuncin mace tar ƙasa na ƙari tana rufe fuskanta ya eh, kula sai shi bi annahu sa bi Lahiri. wa dole bane ta rufe fuskanta aw yasalu idza kana al-insanu la yastati an yi yatawadda a ce mutum ne da ikon da zai yi al'ula. hannahu an yi yammam ya samu dama ya rika taimama sai ya kula la sai ta kun gano wannan bikin ku mun taba zuwa daura aure a za ka daura aure gip suna cikin zaure ko na inda za a ɗaura auren Ko kuma sa haƙari ne suna da a jikin motoci da inda inuwa yake ana jira ɗora aure to muna can inda su haƙarin yi suke ya ka zo aka bugu irin wannan tambaya mutumin nan yana cashewa tai mai shuru mutum ne ce halin wallahi janaba ta sannan in yi wanka da ruwan sanyi ina ji kamar in yi ihu da ƙaiƙayi kuma ban da yin da zin yi wanka da ruwan sanyi kuma zai iya kai gobe uwar haka in dai ba wutar nefa aka kawo na samu na sa hita ya ɗini ne wanka ban zauna lafiya to ya zan yi ko za ka mutu je ka wanka da ruwan sanyi yake ƙaiƙayin eh, fa bala'i yake ja man yake sa shi mu malamai ba za mu taɓa baka fata wanda za mu je lahira mu zuwa ka zama ko sai ka shiga wannan ai ba san san da na an samu shi nake sai ka shiga kai ne wani jawa ni ba ko abin amma dai za ka shiga makaryaci je ka raɗa yin taimama sai haka na ce mashi in gobe ka samu ruwan ɗumi ka je ka wanka in kai sati ba ruwan ɗumi kai sati kana kai ba wa ja ana alaikum fi dini min haraj Allah bai samu kunci a cikin addini ba dan ko wani katon banza jahili zai je saka ka cikin kunci kun ga wannan da kyau an gaya maka addinin musulunci addinin wahalallu da za ka sha wahala kana addini ba ka da yadda za ka yi duk wani abin da zai cutar da kai ko ya ƙara maka daɗewan warkewa duk malaman fiƙi su mana bayanin waɗannan abubuwa ruwan wannan da kyau su don tuna wani abokinmu wani shiga mota da abokai can kawai sai wani ya zo da sabon mota wuce su sai wannan da cikin mota ya ce da shi da gudu ko za mu mutu <laughs> kai ba sai ka wuce ya ce na ba su kyamata bishi da gudu ko za mu mutu ya za a ce mai sabon mota ya rena mu ya wuce ne ba shi ne wannan abu madadin ya tsaya mota shi na lakakai lakakai za ka ba za ka ba ya tsaya da fatawan shi ga ɗan uwan shi ɗaliban islamiyya ya ɓatar da su a zamanin gaba wanda zai fi da su a'a ya tsallaka zai ba da fatawan da ya fi ƙarfi shi an gano wannan da kyau Allah shi to shi ne sai ya ce hallahu an ya tayammam fa ya ƙula la ita ba zai taimama ba la ya adulu ila tayammam wa nahu zalika hal jahal murakkab eh fa hadha jahal murakkab wannan shine jahili murakkab ya da wani dan ilimi amma bai ishe shi ba an gano wannan da kyau ko samun jahilcin an yi ruwa da wanke bai wanke da sai da cikin mutane na masu wari gano ne da ke ko li annahu yajhal lakin yajhal annahu yajhal sai san shi da san shi jahili ne ina kafafa cikin mutane ko da yara da mata suna ci mashi malami gano ne da ke ko to musibatul qaumi bi hadha al-ism wa li hadha hatarul murakkab ala al-umma a'azam min khatar jihar jahl al-basit min al-wajhayn shi jahili murakkabi hadarin shi ga umma ya fi jahili basiri shi jahili basiri yana fatawa ne na yana karantarwa ne akwai wanda zai tambaye shi ko zakara zai kasa ba za a kai mai yanka an gano wannan ba ruwan shi ya zauna lafiya amma shi jahili murakkabi to bala'in shi na bayyana a ɗaya daga cikin fuskoki guda biyu an gano wannan shi yasa za ka nemi ilimi ka nema da yawa kar ka sake ka nemi ilimi kaɗan da kana neman ilimi kaɗan ka ji bala'in da zai kai kawai ta kuma littafin da aka rubuta a ƙasar hausa Ke suna ƙaramin sani hukumi wai mutum biyu ne ko nawa ne eh su uku ne ko sun yi tafiya sun je nemo ilimi ko sun je yawon duniya ko sun je rana wani gari dab da za su shiga garin a bakin gari sai suka tadda wani gawa an kashe kada suna mamaki ikon Allah mutane ba tsoron Allah yanzu wannan bawan Allah ne mai su kashe shi suna cikin ta'ajjabi sai ga jami'an tsaro sun zo daga zuwan 'yan sanda sai suka ce ko kill this person wannan mutum ne kuma waye kashe shi tun da farko sai ce bai asali mu uku ne a yanzu ilimin shi bai ishe shi ba bai san abin da aka faɗa ba madadin ya yi ne ya ce bai asali dama abin da ya koya a yawon duniyan da ya je kenan yana shiga aji aka yi bayani an ce wai a tsiri mu uku da kawai sai ya ishe shi zai ganin su tafi kasuwa yan zanda suka ce ne ma tambaya na biyu dalilin da ya sa da suka ce fighting for money na biyu kenan eh to kai abin da zo koya a makarantar kenan to za ku kai ku gidan yari na uku ne sha sun is better kaga karamin sani ne hukumi abinda baka sani ba ka ja baki kai shuru namantin da labari yake ne gaba da shuru so kakka saurin magana in ba ka ba za ka shiga cikin abubuwan nan guda biyu a gobe za mu zo za ku ji fuskoki guda biyu da jahili murakkabi musibin shi na jahili basi'i daga koyi ilimi bai ishe ka ba ne za mu ce gare zona bai nema ba gare ya nema bai ishe shi ba amma ya shi in jahili bai fara neman ilimi bai ishe shi bai magana ko musiba yake ya faru. su yi gaba da shi kum yake ta aka tafa ma zai ya ga mutum kawai shi ma ya dasa shi ma tafsiri ne aya kenan ya kuma nan yana maganganu shi kan shi zai gane abin da yake faɗi ballan sai wanda yake gaya ma Allah mu ga shi sarki shirye da subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum